بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب سكويا تشيغا باغن بكراتين من لتافيا مقتصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة يا الحافظ عبد الغني بن عبد الوهيد المقدسي رحمه الله تعالى littafin ba zai ci rayuwa yan annabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam to yi na ya siffa ya na karɓace na sokojin ya annabi sallallahu alaihi wasallam nan zumana ji bayani ya tiya ebi ko bi ekwa ekpa bisan na anabi aja gunkuna anas bin malik na yi kuku wuce kwaya anabi sallallahu alaihi wasallam na saku bai bayuyu wula bayani bai ga kana abu bakri ni siddiq radiyallahu anhu idha ra'a an-nabiyya muqbilan yaqul ga na abubakar na isa gaskiya kona sakube boyuyu kan doro ugali nabi muhammadu ya biye na sallallahu alaihi wasallam Saidu na abubakar hadi fai gane nadana ga aminu mustapha bil ya da'u ka dawil badri zayalahu az-zalamu ga aminu ya zama na dana ta ci dana bil ya da'u ne yi zawangi shiga a alotun al alkhairi na ga ya zuwa na haske kan doro wa ga haske tsona lokaci ne tsaga da tsafo gobe guta ya tsafo gobe guni tsafo gwegi kin da haske wayi na wajuyi na ga cha ga ya fuska nabi muhammadu yau sallallahu alaihi wasallam sayyiduna abubakar ya ji masa kuye abu raira muke go bayani bai uga na umar na khalifa bace zuma ya nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam kan doro ina wuya dufe gane dana eni na zuhair ya e giya abu salma ko etisha ne a nabi wani ga na, umar ya dufe ko galau kunta min shay'in siwa basharin kunta almudhi'a lailatal da wa nabi ga gafe a jiwaye be siffan do ciwo ma jinsa wangi ba da ya ga aske tsawayo da miniya lailatul badar lailatul badar aske ya caga wayo lokaci na shi ita jihannana kendo su kwaji kira ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai dina umar wajen feke ga to zai jaja fedu suna ga kazalika kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga caga na biyu iza haske kwashe a wa walam ya kun ka zalika gairuhu a madde sai wa daga siffan na yana bugali a nabi muhammadu bana gai sai bana tsana e ya aske kan doro wuga fedu bai jama'a yau yana wajajen a nabi muhammadu yana nan na su kwaji ya gina na kakwace yuna galaman jiga ya gina a nabi Yusuf, da zuma ya gina a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali na yi alifa ne ni na zumaya nabi sallallahu alaihi wasallam wani wasu ke ja nabi ya bai sifa ji mini sifa wujen ga nabi gai daza waje upa na kan kwaci upa bayani wani ke ngare wa je pata ko je ci a a bayani wa ca ga waje upa dam ne sifa ubo idan tafata irtafata jami'an ga ca ma enu kpaya nabi wa ga alulu yau na enukpa nwe bana na enukpa na etiya na kan kwaci ubo na ekan enukpa wuma wadda kan ga tulara almisiki ekan enukpa nga na bai zuro na ga kpawa kuma ga kokoro gijana nga mini sefa ubo annabi ma wuji za cika gocha wuji za mi bica sayyidina ali ga lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu shi zo kafin annabi ube na mele zahiri wuya to na mawayi je lugwa na mele zahiri wuya ga yi zaddana na sefa waji daidai bojin waji daidai kira waji daidai da nabi muhammadu na. sallallahu alaihi wasallam sai dina ali ga da lafazin doco ga ikpati guba bayan annabi wa dai khatamun nubuwa alamayan annabi bu tambarin annabi bu bai ikpati guba bayan annabi muhammadu gan ga mai khatamu nabiyi na tambari na su kwaji ujin annabawa ji kwatan a to uwa khatamu nabi annabi ga mai ezo bayan annabawa ji zan a bezu mu ba ajwadun nasi kaffan ezu yo na tuwara ga zando na wa ausa uNasi sodran egun mo gwogen zando ga ezu gwegbon debu la ga na sa annabi muhammadu wa azdakun nasi lahaja e gauma gaskiya da buga gazan doro Allahu akbar a caga mini sifana sayyidina ali wajen annabi muhammadu yana sallallahu alaihi wasallam don kan doro gulle na wafe wadu ya zuwa na sokojin ya doya na a caga ma waga boke babi wafe de boyeyu wafe de boyeyu Allahu akbar a ta gama nwa waza wangi cin tsaron iban mu'amala jibin mini ya yaji na albarra wa yage azib sahaban na jiya nabi muhammadu na sallawa da wasallam ga ikpati ya nabi guba bayan wani udepe na ikpati uji depe a ci gaga mulalle zaye lam'ara shai an katu a minu milali ta cikin bu ko za ta cikin bu na ko annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam zai ji le annabi ne ji wuya in za gina yi ga ummu ba ma'bad al-khuzaiya na in soke ga ga yace sifa yana ka kwace annabi sallallahu alaihi wasallam ga ra'aytu rajulan zahira al-wada'a min li zaba gindoci ga ya annabi ezuyo na udi aske sarawin ege soku tara gan bege ege ufili bucho be yeli wi wato ga soku ege ji ga fi ainihi da'jun a caga ya yi kusan baba ba nabi sallallahu alaihi wasallam wale jikwe jiko na pogwa na a caga alama ya jiko bonna yin cin sosan shiddatu sawadul ain wafi ashfarihi a ci gaga tin ya eyi unnaji wato tin juyo na yi gatofun npa na ne gakon na npa tin yi npa wafi sautihi sahalun a ci beri bere na nabi ma ɗan yi na wujidu bi ma na bere wuta nga gagan bere wujidu sarawin dalilin kwan bagan wafi onukihi a ga sato nkpatun ya nabi nkpa amuji kpawun aiwa ga ofili ya ti kasasa a ga manu nkpa yi wucin ba oji udokunu nkpa yau a azaju ga a ga akranu ma boke ba bai waje e bini aboke ba bai waje ka kasan guba ba e ya e kpawa bo ga in so mata fa alaihi alwaqar wali annabi ya shishi suso ci ga yandora wato natsuwa pata da agumi biyu wali we shishi na alwaqar wa in takallama annabi ma be gawa gaga sama wato igan waje alatu aske ma ja rufe lamari na tsobo na aji wo gabe gan su ko jin mini na su ko tube ne muga zandoro na shi ba na aji wo zandoro na shi na aji ga nas muhammadu sallallahu ta wa abahahu min ba'id wa ahlahu wa asanuhu min qarib khuluwul mantiq egun mayo egun mai kakai faslun wai ku gake ba dalla dalla ha ga egwu yo la tazra egun ma uje gana unga ka ka de egun ji fahimta wana kan wayi minti ni unga ga zandoro ajuji fahimta go nwaanyị dị egi ga onwela yawu ngaghị ma na la nazara wala hazara a ce a gama nwa gagaga okun nwa kun ya ai egan so da gaga nwa gan da okun wa mafi nwa gan da egi ga yawu wale ke da sokoto ta ta alita jau ne be bojin be kire be sifai ni zawangi ummu mabad al-khuzaiya صحابيا ولبر بيجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكى أن من منطقه هرزعت نظم تهدرت ولا تتهمه عين من قصر ذكى أتغى غصن بين غصتين وهو أنظر ثلاثة منظرة وآسنه قدرًا cin gegen zandoro galahu rufakahu ya hukuna bihi annabi di zatson buji na ji kan doro a mu ji nan a gari sahabu jo zai ji pamba biyu laji lozu nan in kola annabi abbe ga wa gaga an satu li kpata sahaba ja da shi tukwa ya gun addene gaga wa ji lokacin wuce na gama na ga ga shi bubu ya bucin wani layu na kayan luga cin tati zai ne mu ba a sasa gailuwa cin luwacin ta ciyan zai je shi tukwa ga wuna e sassa e bu tsanani ya ciwo n ga wa kpala ga edin e, e, udin bai oji atanaka atanaka e, ya tiya uwa albarka nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga mana man jiga ya zata cikin bonan wa nabi muhammadu riyan sahabu jinana wa in amara anabi muhammadu ga foro jiga ya ji kaza saba tabadaru li amrihi sahaba jaja diye etimilatu umarni ugwu muri aga annimi wo eto gbogbo benin se a caga da lamitu umarni wuce gama fudun ezuyo na ejin idima mayana eza iji na amu keji e kakan gan wunde ji uji ni a guba amma zai ce kuku ji pata jini di mai ulo panan rai ana zuini malika ibn tun la ga ci ga nuna ga ummu sulaim na lura ya nabi muhammadu ngan gwagin nan jini di ana zuini malik wa za albarka ku annabi ba ilimi u ba arziki u ba kun zuriya ba ma tabbata yi ba eh pata ci sahaba jo ana su da mini abu ba do annabi muhammadu wani wajen yi dimayu ma albarka bayu a caga mashudun mini sifu bo ezuwo na zawon gija ja magoba kan doro na iza yi maga maza goba ngo iza zai ajin di na jiwa ni da wani ya e kakawa ga an doro wa gudi albarka wai gala abisun annabi mai wai fa zawon gijin ayen wa fa kan doro e yi wuyi lullo ya ci murmushi damni sifu bo wala mufannidun annabi ma ejuwe be jahilciya an kaliu maji tukun an kaliu an shekpan bal an kaliu shekpan ga zandoro nga yi fasara ya mufannidu wala mufannidu e tura tebo e tunye cimwa an kali e diugwata annabi muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam ana zini maliki na madina cinan wai ke ja annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya ji na ya umu ma'abar ya ji na sahaba ji ji ka kai na caga mawuci ko na labe wanga ya abdul yau wala ya ji na abubakar be ya umaru ya aliyu ya albarrahu ya umu ma'abar to ga gada ya ji kuku bunga gaya ana zini malikan na madina cina ana zini malik musoji annabi kin kendo dai bayani shi zona ki dai zo na ya kpanwu je ya kpanwu ayi bo ana ga zan nan kpa gaga ko zan na ga kukurgijin a a ya kpanwu da tatacin kukurgiu da tatacin o ke ga ce ga zan do ce kpanwu aji daidai bi zan do ce mai kpanwu aji kewa ga aibu na yi to ya annabi muhammadu aji daidai bi sallallahu alaihi wasallam a ce ga tiya na bi pin wara indu sahabiya ne ga indu ya giyan abu hala na wasu ke ji annabi ga kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fahman mufahama annabi ya sai cin wuce. fahman da wani mufahama ai mu'azzama na zawan giyan wuce na mutai zacen wace a mai wuce ya tala'ala'u waj'uhu talala alkamar lailatul badar ga fuska ya nabi muhammadu waju fe bana ken dode na tsaju fe bana eshe tsafogu be gute tsafogu be guni tsafogu ya e gina ga yi ga eshe lailatul badar lokaci ne tsailan ya na sosan da na ga ci ga fuska ya nabi muhammadu waju fe bana sallallahu alaihi wasallam allah akbar don na da min sahaba na jiliya nabi muhammadu ya ci fedu biyu ya yabe na ajiuna to na gayi gurgudun ya bayani yau mini ya ratuwa na ma so kuke ya tsauna wadu fele kiyo zai da zumu bane ken dode za da ya buru wa liwe na ci ga to zai da zumu bane so ku ganin bi al'amarin sefa ubo zai da zuma na to zai dan boro na yeni a ga yi bubu Allah akbar yasuku asabahu wa yabda wa laqiyahu bi salam min yake da nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e ko sun kan doru da kimbo je da zaye tafi a a hazi to tarfu uh kin na anabi hajji fe lena, na waji ulo pagan ci cile na waji uci sama le na hmm, eyu da kin bugwa ko ga ci aga ya su ku ashabahu waji fe ji sahabu ji jagora wa yadda wa mallaki yahu bisala ga ji da ya burubu sahaba ce ke zuma wayo ga da zana ga da ya burubu zandoro na moga gube yi na ga ciwuci sallama jau ibu sanani ya kyada wọn wa gaza cin wacin ya bugun wani kaga waje ya a ah, mu daga ya gube wani mu ga kawo sallama jau ya ci sanani ya kyada hata gi wa ji da nabi muhammadu an ya ji shi an le ya zo zama da haji sallama mini sai fubu lole sokuta bai cin wani a gama ya kyada ne don ni sifa ne wa bai zai bai su kwamo wacin tuna galleti wa ita ci zandoro gala su ku jiya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga wa ka la'ala hulukin khuluqin azim akika wata tiye boji na gege boji kwata na boji wuci kojo su ko tsure boji wuci kojo su ko yayi azikin milatu boji wangi na jota nabi muhammadu bayina sallallahu alaihi wasallam to na gayi gurgudun karatun yawmin littafi ne ya bebe yin na dai ba za yi ci tarihin annabi muhammad wani sallallahu alaihi wasallam gwargwado na iganin su ku albarka wudin bai ga cin bici na su ku fagen bai yi ba su ku yabe bai ga da fasali ne ba yi ci akala ku gwajin wuce wani ke gwajin wuce yi na na yi sai fayin na kakwace na su ku tuta tiwu wani da yana jin wasu e bayan sai fayin na kakwace na sahaba gan alle iri musu eliya iri kira da sokojin yuna gan za iri kan zan biya nabi e bayan sai fa ubo be bojin na ji a a dai zan doci dai de bojin doci mini bojin nabi ko de kira doci mini kira ubo ke ya gi ubo ba nan alhassan gan be alhusaini dole alhassan mu biya nabi daga fuska wajin tako alhusaini son biyu daga tako amma ga siffa mai guci dana aboke babe zai kendo na to nabi muhammadu rabiu na sallallahu alaihi wasallam a daidai sahaba na jidde boji be kira ndo na jibe ne ke jafar na mudan ni zai biya annabi sallallahu alaihi wasallam ya gi abu talib ngo male ya gi ya jayo wani abu talib bai baba nabi ne ya abdullahi na zaini ma jafar abu talib man abdullahi gama nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kendo dai de ye ge guba jaja bai o kan ndo a caga jafar wudan mi zai biya na bisallah alaihi wasallam na na gayi gurgudu katun yi nan su ko albarku ne na ibana bi assalatu gan bi aminci ya nabi sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك